My ball. My ball is spherical. My ball has black spots. My ball is bigger than yours. My ball is better than yours. My ball runs faster than yours. My ball is expensive. My ball has red My ball is nice. I like my ball. I play with my ball. I train with my ball. Rika, my ball. Kwallota ma'ana ball inaki. my ball kwallo ta is spherical ma'ana zagayayya ce haka ce spherical abu mai kamar kwai my ball kwallo ta has black spot tana da ɗige-ɗige baƙaƙe spot shine dishi wake-wake kenan ko my ball ƙwallo ta is bigger than yours ta fi taka girma my ball ta is better than yours ta fi taka my ball ƙwallona ran faster than yours ta fi taka gudu my ball ƙwallota is expensive tana da tsada my ball ta has red net tana da jan raga net shine raga my ball ƙwallota is nice tana da kyau nice nan yana nufin beautiful I like my ball ina son ƙwallota. I play with my ball ina yin wasa da ƙwallota. I train with my ball ina yin training da ball